الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukaki da ya ba ikon haɗuwa a darasinmu na littafin sahih al na al-imam abi abdullah bin isma'il al rahimahullah a za mu tashi kan sabon littafi ma rahimahullah ya ce kitabul a hadithil anbiya ko bismillahir rahmanir rahim wannan darasi na 363 a yau muna ranar 6 ga watan 5 2010 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 12 ga watan 1 2019 malam ya ce wannan littafi ne ke karantar da mu hadisin wato annabawa a hadithul anbiya hadisan annabawa bayani game da abin da ya shafi annabawa da yawansu da halayensu da dai sauran halittu ma gaba ɗaya ba sai annabawan ba a nan malam a tarjama yana cewa wa zukira adadul anbiya'i ko wa waka dhikru adadil anbiya'i hadith abi zarr marfu'an hadithin abi zarr ya nuna cewa adadin annabawa su nawa ne kuma cikin su manzanni nawa ne yana cewa innahum mi'ata alfin wa arba'atan wa ishirina alfa mi'ata alf dubu ɗari da kuma dubu ɗari abin nan dubu ishirin da hudu dubu ɗari da ishirin da hudu adadin annabawa An الرسل منهم wa talasta ashar. ɗari uku da goma sha uku su ne adadin manzanni sahahahu ibn hibban Bala ibn hibban ya ce hadisin yana da inganci al'ambiya jam'uni na nabi al'ambiya jam'u ne na annabi annabiyu kuma shi ne mutumin da Allah yake ba shi labari na gaibu daga annaba aka ɗauka wasu suka daga annubu aka ɗauka shine arrifa'a ɗaukaka duk wanda an ba shi annabci an ɗaukaka shi kuma annabta baiwa ce daga Allah Allah yakan zaɓi wanda yake wasu cikin bayansa ya ba shi annabta ba a samun shi da yawan ibada ba a samun shi a dangantaka ko kuma kuɗi ko wani abu tsantsan zaɓi ne daga Allah ya baiwa bawansa annabta wani malami ke cewa walam takun nubuwatun muktasaba walau raka fil khairi a'la al annabta bai zama abin da mutum zai same ta ba ko da ya kai kololuwa wajen alkhairi yayi ibada duk matukar ibadarsa ba zai taɓa zama annabi ba sai dai a ce bawan Allah salihi to wannan za mu ji bayanai a kai farkon halittar shine babanmu adamu alaihi salam ko shine malar rahimahullahu ya ce babu halki adama wa zurriyati wannan babi ne da ke karantar da mu halittar babanmu adamu da zuri'arsa zuri'arsa kuma mu ne to adamu din alaihi salam shine farkon halitta wanda Allah ya halicce shi da hannayensa a nassin qur'ani Allah maɗaukaki ya ce da iblis ma mana aka an tasjira lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al'alin me hana ka kai sajada ga abin da na halice shi da hannuna shin kai girman kai ko kuma dai kai maɗaukaka ne ka cancanta ne ka yi sajada ba kuma adamu shine wanda Allah ya halice shi ya zama khalifa a bayan ƙasa wannan bayanin a babin za mu ji bayani game da halittar adamu alaihi salam da zuri'arsa akwai hadisin da aka samu daga imamu turmidi da nasa'i da bazar ibn hibban ya ce sahihi ne da hanyar wato sa'id al-maqburi da waninsa daga abi hurairata marfu'an manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha khalaqa adama min turabin allah madaukaki ya halici adamu ne da ƙasa faj'alahu tinan ya sa ya sa ya zamanto tabo kwababbin kasa thumma tarakahu sai Allah ya kyale shi a haka hatta idza kana hama'in masununan har sai da ya zamanto tabo wanda ya canza ya zama yana wari khalaqahu wa sawwarahu thumma taraka ya halice shi ya sawwara kiran halittansa sannan ya kyale shi hatta idza kana salsalan kal fakhari har sai da ya zamanto salsal wato busashen wato laka wanda ba a sa shi wuta ba haka ne ya bushe wanda in ka buga yana wani kara fau haka sai da aka bar shi ya ɗauki lokaci a haka kana iblisu ya murru bihi iblis ya zo yana wucewa ta adamu gangan jikinsa ko ya kulu zai ce yake na cewa laqad khuliqta li amrin azim lalle an halicce ka ga wani al'amari mai girma thumma nakhba Allahu fihi min ruhi sai Allah ya busa masa daga ruhi da yake gare shi wa kana awwala ma jara fihi ruh basara farkon abin da rai ya sauka jikin Adamu alaihi salam shine idansa saboda rai din ya sauko ne ta sama ta kanshi aka fara sa sai ya gani wa mi wato da kuma abin nan karan hancinsa wato na'am shine haishum Fa fa'akasa da ya sauko karan hancin sai atishawa kamar in an taba hancin zai yi kai-kai haka sai mutum ya ji atishawa fa'akasa sai atishawa fa faƙala alhamdulillah sai adamu ya ce alhamdulillah faƙala Allah sai Allah ya ce da shi rahimaka rabbuk ubangijinka ya ji kanka adamu Allah ne masa yarhamuka Allah yarhamuka rabbuk na'am ni mai nace rahimaka nace yarhamu mudari ne a hadisi abi musa kuma marhu'un yana cewa inna Allah khalaqa adama fi qabdatin qabadaha min jami'il ardi Allah madaukaki halicci Adamu ne da damkan kasa da yayi daga kowane sashi na sassanin duniya a banu adama ala qadri ardi sai yan adam suka zo gurgudun irin kasa din yadda aka ɗebi ƙasan, haka muka zo al-hadithu akhrajahu abu dawuda wa tirmidhi wa sahahahu ibn hibban abu dawud da tirmidhi suka rawaito ibnu hibban ya ce hadisi ne sahih gwargwadon ƙasa shine alwan ƙasa akwai fari ko akwai ja akwai bakikirin akwai mai duhu duhu ga sunan sannan akwai ƙasa da in an yi shuka zai bada da amfani in an shuka zai bada da yakhruju illa nakida akwai wannan an shuka ba zai ma bayar ba wata ƙasar in an zuba ruwa za ta shanye ba za ta bayar wata za ta shanye ta bada amfani wata in ka bayar ba za ta sha ba za ta aje maka ga zo ka samu haka mutane mahalayensu a kuma hadisin anas yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yace lamma khalaqa Allahu adama wato yayin da Allah madaukaki ya halici adam tarakahu ma sha an yada'ahu Allah ya bar shi gurgurdon lokacin da Allah ya so ya bar shi faja'ala iblisu ya yatifu bihi iblisu ya zama yana zuwa yana kewaye shi yayin da ya ganshi ajwaf arafa annahu la yatamalak yayin da yaga cikin sa fanko ne ya gane cewa wato ba zai iya mallakan kanshi ba ajwaf mana ya zama yana da rauni kenan wannan shine alamar da shi iblisu ya gani wannan hadisi imam ahmad ya kawo shi haka imam muslim lafazin adamu kuma wasu malaman suka ce larabci ne wasu suka ce a'a wato ba ya larabci bane asalinsa siryana ne amma kuma ta zama harshen larabcin a wajen ahlul kitab suna kiransa ba adam haka ba adam ada akwai alif wato akwai ishba'i wajen wato dal din haka suke kiran shi wasu suka ce adam din an dauka ne daga uduma uduma shine wato abin da yake halittan kasa kamar adimul ardi kaga adimul ard kasa ne wanda shi ba fari bane sosai wannan kenan wasu daga cikin abinda malamai ke faɗi gami da wato lafazin adam ma'ar rahimahullahu ya ce allah maɗaukake ce salsalin ko Min salsalin kal kalfakhari ko a cikin suratun rahman ar-rahman tinun khuliqa bi ramalin taɓo ne wanda aka kwaɓa shi da ɗan yashi-yashi a ciki ba wai taɓo ne tsantsa mai laushi ba an sa masa ƙasa abin nan yashi a ciki don yayi ƙarfi salsala, kama yi fakhar sai ya zama yana salsala yana wani ƙara kamar yadda busasshen tukunya fakhar shine kamar tukunya da yake bushe in ka buga zai yi wani ƙara to kamar haka aka yi shi wa yuqalu kuma ana cewa muntinun wato mai wari salsal din ana cewa wato tabo ne wanda yayi wari kamar da mun faɗi dazu yuriduna bihi salla ana nufin wato salla bi ma'ana gayyara da ya canza sai kuma yazo yana ƙara kama yuqalu sarra albabu wa sarsara inda idlaqi za a ce kofa yayi ƙara lokacin da ake rufewa in ka zana rufe kofa an yana wani sauti mithlu kabkabtuhu ko ya'ani kababtuhu kabbu shine lafu shay aw dammu shay'i ila shay ka hada wani abu da wani abu zaka ji yana sauti wannan shine famarrat bi ay istamarra biha alhamlu wannan wannan maganan wallazi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi yayin da Allah halici Adamu alaihi salam Adam ya zo wa iyalinsa sai ta samu ciki cikin hamlan khafifan ciki ne wanda ba yi da nauyi a lokacin da mace ta yi ciki dan bata ta yi cikin ba famarrat bi ai istamarra ta zarce da wannan cikin tsawon lokaci yau da gobe sai ya girma har cikin yayi nauyi falamma athqalat yayin da ta yi nauyi kenan da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakuna min ash-shakirin to anan yace wa marrat bi mimana istamarra biha alhamlu fa atammatu cikin ya zarce da ita har ya cika lokacin haihuwa Allah tasjud ma mana aka Allah tasjuda idan amartuko Allah tasjud bi ma'ana ai an tasjuda ake nufi na'am anan Allah tasjuda wa qawlu ta'ala na'am Allah an tasjuda ake nufi wato ladin nan kamar babu shi ne amma ladin aka ce an kawo shi ne saboda ƙarfafa magana ko kuma ne wato kamar mamana aka an tasjuda wato anan mamana aka an tasjuda ana nufin Allah tasjuda bi ma'ana me hana ka kai sajada ba wai me hana ka ba yi sajada ba me hana ka kai sajada ma'ana me ɗora ka har ya kai ka ga kin yi sajada wannan ne abin da ake nufi na'am wa qaulullahi ta'ala wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kuma da faɗin Allah maɗaukakin sarki da ke cewa ubangijinka Allah yana cewa na'am inni ja'ilun fil ardi khalifa ni mai sanya khalifa ne a bayan ƙasa khalifa anan yana nufin adamu ne alaihi salam Allah yake gaba wa mala'iku cewa zai halarci babanmu adamu alaihi salam wasu malamin suka ce fil ardi din ana nufin ardu makka wasu kuma suka ce ardi dai ardin ƙasa gaba ɗaya ne ake nufi sai da ya faɗi haka sai mala'iku suka ce a ta ja'alu fiha man yufsiru fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak sai Allah ce da su inni a'lamu ma la ta'lamun to anan mala'iku suna tambaya cewa ya Allah ta ya za ka yi wanda zai zo ya zubar da jini yufsidu fiha zai barna a cikin ƙasa saboda Allah ya sanar da su wasu suka ce akwai banu janal awwal da suka zauna na farko halittun da suka zauna su aljanu da sauran sun yi barna to yanzu mashin za a yi wanda zai yi barna ne a nan malamai suka ce wannan tambayan da suka yi wa Allah ba tambaya ce na inkirari ba ba wai kin yadda da abin da Allah ya hukunta ba ba kuma hassada suke wa Adamu ba a'a suna wannan tambaya ne lil isti'lami wal iktishafi wal istikshaf wato neman sani da neman bude menene sirri menene hikima mala'iku sun san cewa Allah ibadar bayi ba sa kare ba sa kara shi da komai kuma ibada da mala'iku suke yi in har ma ana bukata to ta mala'iku ai ta isa to tunda ɗan adam idan suka zo bayan kasa za su yi wasu abubuwa wanda ba haka ake so ba to menene hikima kuma na samar da su wannan shine suna su san hikimar sai Allah ya ce da su inni a'lamu ma la ta'lamun ni ina sane da abinda ku ba ku sani ba game da halittar da zan yi wa wato wannan wakili da zai zauna a bayan ƙasa na'am qala ibn abbas ibn abbas yana cewa lamma alaiha hafiz in kullu nafsin lamma alaiha hafiz bi ma'ana illa alaiha hafiz babu wani rai face akwai mai tsaro a kansa mai kiyaye abin da yake a kansa ma nafsin illa wa alaihi malakun babu wani rai face a kansa akwai mala'ika wa inna alaikum la hafidina kiraman ya alamuna ma fa’anu suna sanin abin da kuke aikatawa suna rubutawa akwai masu tsaro kuma hafiz akwai wanda shi ba wai tsaron aikinka yake ba tsaronka yake yana kare lafiyarka kamar Allah da yake cewa lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah akwai mu'aqibat gaban bawa mu'aqiyata aqabun yani suna canza duti Allah ya sa musamman mala'iku da suna kare lafiyar ka suna canza duti wannan su zo da daddare in suka yi aikin sun gama wasu kuma su zo cikin yini haka suke yi su ma aikin su daban sannan masu rubuta aikin da kake yi daban fi qabl laqad khalaqnal insana fi qabl fi shiddatil khalqi fi shiddati khalqi wato tsananin halitta mutum yana halittansa wato rayuwarsa akwai wahala a duniya me kake yi <laughs> wanda ba wahala ciki na'am kullum mutum yana cikin fama ko inda ka zo duniya farkon wahalar da za ka fara sha a duniya tsaron haƙori. ana haifanka haƙori zai fara fita ba ana rashin lafiya ba a zo a yi makaciya a zo wannan a zo wannan har ka zo ka zama mutum in ka zo kuma ina zan kai ina zan kawo me zan ci me zan sha yaushe zan yi aure yaushe zan yi suna har yaushe zan mutu na'am warisha ko ya bani adama kada anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha anan yace wariyashan warishan din ne ake nufi rishan wasu suka ce almalu dukiya ake nufi wa qala ghayruhu wani wannan yace ariyash din nan warishu wahidun dukkan su ma'ana ɗaya ne ariyash da arish wahidun wa huwa ma zahara min al-libathi ma zahara min al-libas wato abin da ya bayyana daga tufafi idan ka sa shakwara ka sa jamfa wani ne yake waje wani ne yake sama tufafin da ke sama shine rish din wanda yana ana gani na fata an gane wannan shine ake nufi da rish wasu ka ce rish din shine gashi libasan yuwarisu atkum warishan da gashi ma ana tufafi wanda mutane suke sawa wa libasu taqwa zalika khair na'am ba rahimahullah ya ce Allah madaukake ce a fara'aitun matum nun matum nun a cikin sautul waƙi'a aya ta 58 a tumnun ɗin minal muna aka ɗauka muna shi ne insibab shi yasa aka kira mina na aikin haji ba akwai filin mina ba me yasa aka kira shi mina saboda wurin zubar da jini ne anan kuma maniyu ake nufi anan matum nun abinda kuke zubarwa a cikin mahaifa na maniyu ai nutfatu fi arhamin nisa'i kaji ba wannan shine ma tumnun qala mujahid mujahid yace innahu ala raj'ihi laqadir ana nuna mana farkon halitta kar ku dauka buhari bai san me yake nufi ba a kawo wa'annan abubuwa khalqi adama wa zurriyyatihi ko to yana hadawa ne da adamun da zuri'arsa yanzu ma tumnun ai da shi aka halice ku sai kawon karshen ka kuma yace innahu ala raj'ihi laqadir lalle shi Allah mai iko ne akan mayar da bawa Yawancin muna fasara innahu ala rizqihi laqadir Allah mai iko ne akan mayar da kai bayan ka mutu ka tashi wannan ɗaya daga cikin fassarar ne malamai wasu suka ce innahu ala rizqihi laqadir wato Allah yana da iko ya sake mayar da kai tsotson mahaifinka bayan haife ka ka girma ba ka tsufa yana da iko ya mayar da kai saurayi yana da iko ya mayar da kai jariri ya mayar da kai zuwa ruwan da ka halicce ka yana da iko ya mayar da kai inda ka fito iko inna ma'amurhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun to wanda yayi daga babu me zai gagare shi an-nutfa fil ihlil kaji ba nutfar za a yi mai da shi zuwa hanyarsa inda ya zo. kullu shay'in khalaqahu fa huwa shaf'un kaji kuma duk wani abu da Allah ya halitta shaf'i ne kowane abin da Allah ya halitta ba daya wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun fafirru ila Allah duk abin da Allah ya halitta zawjayn wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha az-zawjayn din shafqu shine as-sama'u shaf'un sama ma shaf'i ne sama ya za a ce shafi. ba sama bakwai ba ne? to in kace sama sai me in ka ce shi ma bakwai ne to in ka hada sama da kasan akwai mara ne bakwai da bakwai ba shi hudu ba ne in ka dunkula su kuma sama da kasa ba su samu ba zaujai ne na'am sannan kuma ka duba halittun Allah sauran sai me walbaha kogi ko shi ma shaf'i ne in kaga kogi in ka ce ruwa ba akwai tudu ba in ka ce aljani ba akwai mutum ba in ka ce rana ba akwai wata ba in an ce duk wani abu da za ka kirga akwai yana da abokin tarayya wanda suke tafiya daidai in ka ce akwai shaƙiyanci akwai sa'ada akwai shaƙa akwai sa'ada in ka ce akwai ɓata akwai shirya in ka ce akwai tauhidi akwai shirka in ka ce akwai sunna akwai bid'a in ka ce akwai dare akwai rana haka suka tafi a kowanne khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun ga kafirci ga imani shine ash-shaf'u kenan ina muke wal Walwatar. wal watr al shi ne Allahu azza wa jal inna Allaha witrun yuhibbul witr ba abin da yake daya sai Allah na'am fi ahsani taqwim a ina ne wattin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah madaukake ce da hakika mun halici ɗan adam a mafi kyawun halitta ai fi ahsani khalqin go a mafi kyawun halitta Allah halici ɗan adam da ya halice ka yi maka kai da hanci da kunnuwa da baki da kafafuwa kuma duk halittar da aka yi maka sun yi daidai Allah bai ma hanci kamar na giwa ba inda haka ne ya za ka ji daɗi in an ce kunninka kamar na giwa ne yaya haka ba zai daɗi ba duk a halittunka halittar ɗan adam kawai halitta ce halkan sauyiya ba ta baraka Allah a sanar khaliƙin asfala sabilin fi asali taƙoyin sun maradari nahu asfala sabilin illa man aman asfala safirin yace illa man amin ma'ana sannan aka mai da shi bayan duk kyakkyawan halittar da Allah ya wa dan adam to wanda ya butar cewa Allah fa za a mai da shi asfala safilin kasan kasa innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar sai yace illa man amin banda ya wanda ya imani kaga anan ana nufin asfala safilin anan wanda bai imani bane zai je wuta akwai masu cewa asfala safilin zuwa tsufa da kana nan kuruciya an halice ka asalin takuyim sai ka ga tsayuwanku ya zama a sunkuye ido ya zama bai iya gani na'am ka tashi ma ba za ka iya ba an baka abinci ba za ka iya ci ba in an kira ka maka ce waye ne kaga an canza halitta ka mai da kai asfala safilin wannan kenan arzalil umri kenan likai la ya'lamu ba da ilmin shay'ana khusri wal asr kenan innal insana lafi khusr mutum yana cikin tabewa bi ma'ana fi dalalin a cikin bata yake thumma istasna sai Allah ya toge ya istisna fa qala yace illa alladhina amanu yana illa man amana kenan malam yana so ya kara maka bayani ne akan wancan din fi ahsani taqwim din summa radana asfala sabilin to nan malafi khusrin shi ma kamar asfala sabilin din ne lazib inna khalaqna al-insana min tinin lazib bal ajibta wa yaskarun a cikin suratu safat lazib bi ma'ana lazim la mai lazimta wato tinin lazim tabo ne wanda yake haɗe yana damfare yana zaune wuri guda eh a wuri guda da shi aka halice shi shine inda Allah ke cewa hal ata alal insani hinun min kun, lam yakun shay'an madhkura bai zama wani abin da za a tuna da shi ba nunshi'ukum ko nunshi'ukum wace aya ce وننشأكم بما لا تعلمون ولا تعلمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون سورة الواقعة أي أي معنى في أي خلق نشأ أتكون وأن إلين حالتاني الله يفار النشأ شيني فار أبو أنشأكم وجعل لكم السمع ya farar da halittanku nusabbihu bihamdik ma'ana nu'azzimuka muna tasbihi muna masu gode maka an sanda na'am na'am fi ai na'am nunshi'akum din fi ai khalqin nasha wato wanda muka so mu halitta na'am shukran bihamdik wato muna masu gode maka muna masu girmama ka mecece hikiman halittan adamu wannan tambayar da mala'iku suka yi sai yake cewa qala abul ali abul ali yace fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi ba al-baqara 27 yace fa huwa qawluhu rabbana zalamna anfusana wannan shine talaqa adamu min rabbih kalimat adamu alaihi salam bayan ya ci itaciya da shi da matarsa an fidda su daga aljanna sun nemi Allah ya gafarta musu fatalaka adam sai adam ya yi talakki ma'ana ya gamu da wasu kalmomi daga ubangijinsa da suka zo masa wayannan kalmomin su menene ita ce ayar qala rabbana zalamna anfusana wa in lam tarhamna taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin wannan shine kalimat din na fada na har nace nu'azzimuka lokacin kaje ce fa ne ah baya bacci a darasi na'am rabbana zalamna anfusana wannan yana kore wata magana da ake faɗa cewa adamu wai da ya aikata zunubin da ya daga kansa aka saukar da shi ya daga kansa wai ya ga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'arshi wai sai ya ce Allahumma ighfir li bi haqqi Muhammad wai ya ce Allah ka gafarta min don alfa don darajar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce ina ka ganshi ina ka san shi yace da ka halice ni da na tashi na ga sunansa tare da sunanka a cikin al'arshi baka hada da wani suna da sunanka sai wanda kake so sai aka ce wai an gafarta mishi to wannan kissa ba ta da inganci wannan kissa ce wahiya ka baitul ankabuti ga ga magana ingantacce qala rabbana zalamna anfusana sun ce a Allah mun zalunci kawunan mu in har baka gafarta mana ba in har baka ji kanmu ba ya Allah za mu kasance daga cikin waɗanda suka taɓe sai Allah ya gafarta musu wa talaqqa adamu min rabbihi kalimatin sai Allah ya ce fataba alai innahu huwa tawwabur rahim domin shi Allah shine mai yawan tuba kuma shine mai gafara na'am fa azallahuma shaytan bima'ana fastazallahuma shaytan sai ya wato bankade su ya fidda su daga tabarkin Allah ya nisantar da su daga tafarkin Allah wanda yake mustaqim ne shine ma'ana fa azallahuma istazallahuma wa akhrajahuma mimma kana fihi ko ya kira su zuwa karkata kuma suka ansa masa wa yatasanna din nabi ma'ana ya yataghayyar ko lam yatasanna bi ma'ana lam yataghayyar asin din nan shine almasnun bi ma'ana almutaghayyir Kuna tafiya daidai ko asin bi ma'ana mutaghayyir lam yatasanna eh na suratul baqara ba na'am shine lam yatasanna bi ma'ana yataghayyar asin din nan shine mutaghayyir masnun shi ma mutaghayyir duk wannan yana kawo maka alkalimatul mutaqariba hama'in din nan a cikin hajr ko min hama'in masnun jam'u ham'a wa huwa at-tin al-mutaghayyir shi ma wanda aka kwaba shi don kasa idan aka kwaɓa a sabon shi baya wari amma aka bashi ya jima zai canza kuma ya yi wari wanda kuma zai yi danko in aka yi abu da shi yana jimawa shi yasa da lokacin da muke da gine-gine na ƙasa in ana ginin ƙasa na gida ko ana kula abin nan irin bani-banin nan wanda ake makawa kaga in aka kwaba ƙasan to sai a bar shi yayi wasu kwanaki wasu ma suna dan zuba ciyayi a ciki don yayi danko yakhsifani na'am fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil janna yakhsifani dinnan bi ma'ana me akhdhu al min waraqil janna bi ma'ana yu'allifani al-waraqa wa yakhsifani ba'dahu ila ba'd yayin da suka ci daga itaciyan aljanna fa badallahuma sawatuhuma fa akala min da suka ci kawai sai suka zama tsirara fatafiqa shine mutum ya yunkura ka sauri ka je ka yi wani abu ya sifani alaihi mamin sai suka je suka cire ganyen itace suna haɗawa a kamar suna ɗinkawa su haɗa wannan da wannan ya ba a ila ba shine ya sifani ne ya sifani ba'dahu ila ba'din don ganye ɗaya ba zai isa ya rufe tsiraicinsu ba sai su ɗauki wannan su ɗauki wannan su haɗa su haɗa su haɗa sannan suka rufe wato tsiraicinsu da shi sau'atihima din nan kinayatan an hima, sau'ashi ne ana nufin tsiraici hima an kira hima aka ce li'anna izharuha izharaha tusiu ila sahibiha saboda kowa idan aka ga tsiraicinsa ba zai ji daɗi ba ana ganin tsiraici gare ranka zai baci kana da shad ɗan kankani wandonka ashe ya kusa ya fashe da ka ya sai gashi nan pass ya fashe ya za ka ji ba ka tsaya yi dariya ba yi sai dai wani ne zai ma dariya Ta ke za ka tashi sai ka je ka tambaye telanka wannan naka na tafiya ne ko na zama ne na'am wa mata an ilahiyin din nan bi ma'ana ha huna ila yau milkiyama. na'am wace aya ce lala wannan na arab ne ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون don matar ilahin din nan a harshen larabci idan aka ce yana daukan ma'anoni daban-daban ashe yasa aka ce ilahinin anan din hahuna anan abin da ake nufi ila qiyamis sa'a zuwa tashin kiyama ne alhinu inda al-arab kaji ba in an ce hinu a harshen larabci min sa'atin ila ma la yuhsa adaduhu na'am ila mata ta ila ilahin amma kuma ilahin din yaushe ne hin ila mil kiyama ne ko hin ila ba'd al isha ko hin ila gadin au ila sa'a au au au saboda haka yace ila gurgurun abin da ake nufi qabiluhu innahu yarakum huwa wa qabiluhu bima'ana jiluhu alladhi huwa minhum tawagarsa jama'arsa da yake cikin su shi yasa Allah ya ce yarakum huwa wa qabiluhu iblis da mutanensa suna ganin ku a inda ta inda ku ba ku ganin su واضح قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم منذ صلى الله عليه وسلم قال يتي خلق الله آدم الله مدوك كنسرك يا أهل بابا آدم عليه السلام wa tuluhu sittuna zira'an tsawonsa zira'i sittin ne tsawon adamu zira'i sittin ne lokacin da Allah ya halice shi me ake nufi da zira'i shine zira'i na kamu sittin to wannan zira'in na waye zira'i na mu da yanzu ake mu labari ne ko zira'i na shi adamu din ne idan ka ce zira'i mu ne to kenan zai zama yana da tsawo hannunsa ya yi guntu amma a zira'insa ne shi yasa aka ce kowane mutum zira'insa rubu'insa ne zira'inka ɗaya cikin hudunka ne saboda haka Allah halice shi tana zira'in min zira'in adam la min zira'ina na barakallahu Tun maƙala sai Allah maɗaukake shi da shi izhab fa sallim ala ula'ika minal mala'ika kai je ka yi sallama ga wa'ancan jama'a na mala'iku fastame ka saurari ka ji ma yuhayyunaka da abin da za su gaishe ka in kai musu sallama yuhayyunaka tahiyyata wa tahiyyata Tahiyyat na abinda ake baka ansa na gaisuwa shine tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatika shine gaisuwarka kuma ita ce gaisuwar zuri'arka sai adamu ya je gun taron mala'iku faqala yace assalamu alaikum faqalu sai suka ce assalamu alayka wa rahmatullah amincin Allah ya tabbata a gare ku sai su suka ce assalamu alayka wa rahmatullah kaga wannan ya nuna kenan an yi maka sallama za ka mayar da shi a irin sallaman da aka yi maka assalamu alaikum za ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam ai ka yi juya ne wa alaikum assalam don ka salam din ne ka kawo karshe in ka mayar da shi zama assalamu alaikum din ne shi ma fazaduhu wa rahmatullah sai su mala'iku suka kara masa wa rahmatullah fa kullu man yadkhulu aljannata duk wani wanda zai shiga aljanna a cikin dan adam ala surati adama a surar adamu zai shiga na zira'an sai an mai da kai zira'i sittin falam ya zalil khalqu yankusu hatta al'ana annabi ya ce dama adamu zira'i sittin ne ba gushe ba ana raguwa har zuwa lokacin da annabi yake bada labari kuma na yanzu hudu muka samu kuma a zira irin namu ba irin na adamu ba irin namu ma hudu wasu ma suka ce adamu lokacin da bai inganta ba hadisin amma aka ce lokacin da Allah halice Adamu wai kansa yana can sama yana taba sama kafansa yana ƙasa sai Allah ya dinga rage shi ya dinga rage shi ya dinga rage shi ya zama zira'i 60 to amma wannan hadisin ya ture wancan din tunda hadisin ya ce khalaqallahu adama wa tuluhu 60 zira'an oh an diga zambi na'am ma'ar rahimahullahu ya ce haddathana kutaibatu bin umara an abi yace awwalu zumratin yadkhuluna aljannata farkon tawaga da za su shiga aljanna ala suratil qamari lailatul badri kamar wata ne daren sha hudu yadda suke haske mutane za su shiga aljanna a wannan sura za su shiga aljanna kuma za a mai da halittar kowa yadda yake shine anan hadisin da muka wuce yake cewa fa kullu man yadkhulu aljannata ala surati adam shine malamai suke cewa duk wanda aka guntule masa jiki to zai tashi da jikinsa a kiyama don adamu lokacin da Allah ya halice shi ba wani jikin da aka guntare wanda aka cire masa yatsa ko kafa ko hannu ko kunne ko an cire masa ido in zai tashi zai tashi ne cikakke a surar adam hadda tsayin gashi nan sittuna zira'an ala surati adam din ba wai sura din ba wai shakil din bane hatta da tsawon haka zaka shiga aljanna kuma daɗi za ka je karka ji cewa za ka yi nauyi banda ana magana za mu zo mu ji sauran yake cewa za su shiga aljanna a wato hasken wata sun mallazi na hun sannan waɗanda za su biyo su ala a shaddi kaukabin dirri kamar wato wani tauraro ne mai tsananin haske bai kai watan ba amma kamar tauraro wanda yake mafi haske bis sama'i ida'a sama wajen haskakawa la yabuluna ba sa bawli kaji in an shiga aljanna babu fitsari kai tasha ba bawli wala yataghawatun ba sa ga'id ba bayan gida balle gudawa wala yatafal na wala yatulun ba yatafal ba to tafu hmm. yawo ya taro fit ka tufa wani ya ce bayya so wala yamta khituna ba sa face majina aljanna babu majina amshatuhum adh-dhahab mun karanta wannan hadisi mun karanta baya ko amshatuhum adh-dhahab wa rashuhum al-misk wa majamiruhum al-alwa ko wato kum ɗin da suke tace kawunansu a gidan aljanna na zinari ne ba na roba ba ne ba kuma na ƙarfe ba ne ya salam na'am ba aski a aski ai sai ya ɓaci ne ai kunne kake ba tsiran farce ba me ai in akwai aski ai akwai aiki hmm. kazanta ne in ka aski ai gashin da ka cire kazanta ne saboda ka babu wannan to sannan kuma abin da suke majamir na wato abin da ake hura musu ake zuma musu turare na alowa ne wanda yake al'anjuj udutib al'anjuj shi ne ud na tib turaren wuta ud tib ba muna da turaren wuta sandal waye waye ba hawi da sauransu to ne. wa azwajuhumul hurul ain matan su kuma sune hurul ain wa hurun ainun ka amsalil lu'lu'il maknun hurul ain ne mata waɗanda suke wato masu bakin idon su yafi baki sosai farin kuma yafi tsananin fari masqulatun tara'ibuha janjali amin ya rabu ala khalqi rajulin wahidin ala surati abihim kaji ba a bisa halittar mutum daya dukkansu a halittar mutum daya ku yin aljanna ba wani dogo wani gajere wani fari wani baki in kun shiga duk iri ɗaya kuke matanka kuma wannan in kana da adadi a masu adadi ne wannan siririya wannan doguwa wannan mai jiki wannan kazama wannan waye a'a dukkan su iri ɗaya ne haka aka ce kaji malam ba inda ya risa ba sai uruba ɗin ya mun karanta wannan a baya ga uruba da asirama shi ya tuna ala surati abihim adam a surar babansu adam sittuna zira'an fi sama zira'i 60 zuwa sama daga ƙasa kafansu zuwa sama zira'i 60 aka ce faɗinsu kuma zira'i bakwai eh, faɗinka zira'i bakwai tsawonka zira'i 60 aha na zira'i bakwai fa ta <laughs> kusa tsakanin filan nan Uh, ah, but they, eh zai wannan na'am zaituna eh واضح مال رحمه الله في حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أبي عن أم سلمة رضي الله عنها أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله أم سليم تتي يا من زن الله إن الله لا يستحي من الحق الله ما دوكا كي بايا جن كنيا وجن فدين iya magana ba gwatsan mace za ta nema malam mai gidana yi kaza malam yi kaza ita take tambayan kai ne kake jin kunyan magana ba ladabin magana kaga ta yi shimfiɗa tunda ta ce Allah baya jin kunya kan gaskiya ke nan maganar akwai kunya ciki fa alal mar'atil ghusl inhi idha talamat shin mace za ta yi wanka ne idan ta yi mafarki ma'ana ta yi mafarkin namiji ya zo mata zai yi ta yi wanka qala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ce eh za ta yi wanka amma ga sharadin idha ra'atil ma'a in ta ga ruwa ya fito mata kenan ko mace ko namiji ba wai mafarkin saduwa ne zai sa kai wanka ba kai mafarkin saduwan da ka tashi ka duba jikinka ba komai shikenan Allah ya hore maka ne ai wani goron yana Allah Allah mai mafarki haka mace in ta tashi daga mafarki ta ga cewa namiji ya zo mata ba ta ga komai ba babu wanka a kanta amma idan ka tashi daga bacci ka ga ruwa fa ka tuna ka tuna kai ba kai mafarkin ba to za ka yi wanka ka san cewa ka yi ko baka yi ba wanka yana nan amma in ka yi bai zo ba babu wanka shi yasa nabi ce idza ra'atil ma'a in ta ga ruwa ya zo mata za ta yi wanka fa dhahiqat ummu salama ummu salama sai ta yi dariya fa qalat tace tahtalimul mar'a mace tana mafarki kenan ita ummu salama tana daga cikin matan da ba sa mafarki ana samu a cikin maza ma haka wani bai taba yin mafarki ba kowane iri ma wani kuma yana mafarki amma yana kasuwanci yana menene amma wai ya ga mace a mafarki babu shi wani yana mamaki ashe ana yi ummu sulaima irin wannan ne ummu salama kai sai ta dariya sai take cewa faƙala ta ce ta hatalimul mar'a mace tana mafarki faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ce fi ma yushbihul walad fa bima na ni a wajena, eh fa bima din ne fi kyau amma ni a wajena na ni mafi bima din ne ya din ne akwai fa bima a nuska na abin nan ya kawo fa bima fi ma ma ya zo ba wai kuskure ba ne. to fa bima yushbihul walad ta ina da zai yi kama ai abin da yake kawo kamanceceniya tsakanin 'ya'ya ɗa zai gaji kama da mahaifi kama da kakansa kama da kakanka nasaba da ta wajen uba ko nasaba da wajen uwa za ka samu ana wannan tashabu ɗin wani ɗan bai kama da mahaifinsa ba ta kusa bai kama da gyatumarsa ba amma da za a duba kakanninsa sai a ga cewa eh wannan wane ya ɗauka wane wane ya ɗauka shi ne labarin wani da ya zo ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam yana tuhumar matansa me ya faru ya ce ta samu ta haifi mun ɗa baki ni fari ita fara ta haifa mana da annabi ya ce kana da raƙuma ya ce eh. wani iri ne ya faɗi irin a ciki ba launi kaza wanda ba shine launin su ba ya ce akwai ya ce daga ina wannan launi ya zo ya ce eh, ko daga can na za a min irin ne ya ce to na kaɗan ma wani allahu na za a min irin. an samu a garin nan wasu mutane da suke alfahari su farare ne wani mutum ne musamman shi namiji yake alfahari har yana cewa in ka ga yaro fari a unguwan nan to ko gidana ne ko gidan wani ne yana alfahari sai ga yaro ya zo wanda ni din nan ya fi ni baki daga ran nan bakinsa alaikum ba zargi ya isa Allah kenan eh ya je faɗa asibiti to ya ce to ka gani abin an sani akwai yan anguwan a to ni ban ji wannan din ba ni dai na ji cewa ya rufe bakinsa din ya ɗauka ko an canza ne kaji akwai yan unguwan yan anguwan suna nan kamar mutum biyu ko uku sun san anguwansu <laughs> na'am ba zan faɗi ba zan ce ga wurin ba na'am to wannan shine abin da yake kawo kamanceceniya mu shiga ba mal rahimahullahu ya haddathana muhammad bin salam qala akhbarana al-fazari qala an humayd an anas bin malik radiyallahu anhu anas yace balaga abdullahi ibn salamin maqdam an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-madina abdullahi ibn salam ba yahudi na madina ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya hijira fa sai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace inni sa'iluka an thalathin ni zan yi maka tambaya akan abu uku la ya'lamuhunna illa nabiyyun ba wanda ya san ansa su sai annabi ne in kai annabi ne a wannan ansan zanga ne ko kai annabi ne ko ba kai annabi bane qala yace ma awwalu ashratis sa'a mene ne farkon alamun tashin kiyama wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul janna menene farkon abincin da 'yan aljanna za su fara ci idan suka shiga wa min ayi shay'in yanzi'ul waladu ila abihi wa min ayi shay'in na'am yanzi'u ila akhwalihi ta menene yaro zai yi kamansa zai je ga mahaifinsa ko kamansa zai je ga kawunnansa ma'ana wajen gyatumarsa ta ya zai yi wannan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن آنفا جبريل ينزلن دكتن بيانا بيجيما با جبريل يزوي قيانا آنفا فقال عبد الله سي عبد الله يتي ذاك عدو اليهود من الملائكة أي وانا شيني مكيين واتو يهودا أن أبن ملائكة وجن يهوداوا yahudawa ba wanda ba sa so cikin mala'iku kamar jibrilu me yasa saboda shine yake kawo wahayi yana fallasan su akan abin da suke yi shi yasa suka yi gaba da mala'ika jibrilu shine Allah yake cewa cikin bakara ko kun man qad kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah zuwa aya na'am فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم amma awwalu ashrati sa'ati amma farkon alamun tashin kiyama fanarun wata wuta ce tahshurun nasa za ta tattaro mutane min al-mashriqi ila al-maghrib daga gabbaci zuwa yammaci daga gabbaci wuta za ta fita tana koran mutane tana bin su tana bin su tana bin su zuwa yammaci wannan shine farkon alamun tashin kiyama na'am zai zama kubra sughra kam ya faru ai a sughra ma akwai wutan kuma ya faru kamar su imam ina ji imamu nawawi ne ko imam kurtabi ne imamu nauyi yana cewa sun ga wutan ma wutan daga busra saboda nisan garin tsakanin su akwai nisa amma su a garin sun ga hasken wutan an yi wannan wutan ya wuce to amma akwai alamun tashin kiyama guda goma da annabi ya faɗa inna la taqumu hatta wa ashra a ciki ma ya kirga wannan nar din na'am ya ce amma awwalu ta'amin a ahlul janna amma farko abinci da yan aljanna za su ci fa ziyadatu kabadil hud ziyada na wato ƙari na hantan kifi hantan kifi ba hanta babbaɗin ba ziyadan ziyada shine wani ƙarami a gefen babban ya fi babban daɗi to shine farkon abincin yan aljanna a sosai dama kifi kansa din ya fi nama ai wa amma shabahu haka ne ko wa amma shabahu fil waladi amma shi kamancecce ne ya wajen da fa innar rajula idza ghashiya al mar'ata idan mutun ya zo wa mace ghashiya al mar'a ai atal mar'a idan mutun ya tare da mace fa sabaqaha ma'uhu sai ruwan sa ya rigata kana shabahu la to kaman zai zama nashi wa idza sabaqa ma'uha idan nata ruwan ne ya riga kana shabahu laha to kaman zai zama nata kenan riga da riga din kama ne yake amma ba zancen namiji da na mace ba zai yi na ya riga amma zai za zama mace ce sai dai za ta yi kama da shi in nata ya riga zai iya zama namiji amma kuma yi kama da ita na'am da ya faɗi haka kaga an samu ansa guda uku ba ƙala sai ce ashadu annaka rasulallah na shaida cewa lalle kai manzan Allah ne sai ya musulunta to bai tsaya nan ba sun sai ce ya rasulallah innal yahuda qaumun buhtun yahudawa mutane ne masu kirkiran ƙarya maƙaryata ne in alimu bi islami in sun san na musulunta qabla an tas'alahum bahtuni an indak idan na suka ji na musulunta kafin ka tambaye su za su yi kaga min ƙarya a gabanka su dinga batanci gare ni su zage ni saboda haka yanzu abin da nake so ka kira su ni zan boya ka tambaye su waye ni faja'atil yahudu sai annabi ya kira yahudawa suka zo fa dakhala abdullahi albayta abdullahi ya shiga cikin gida ya boya ga annabi yana tambayan yahudawa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai masu sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ayyu rajulin fikum abdullahi ibn salam shin wanda ake cewa abdullahi ibn salam da wani irin mutum ne a cikin ku qalu suka ce a'lamuna wa ibn a'lamina malamin mu ne dan malamin mu ne wa akhyaruna wa ibn akhyarina zabebban mu ne dan zabebban mu ne mai daraja ne na'am wa akhbaruna wa ibn akhbarina wanda yafi mu ilimi kenan mun yana da khibra ga ilimi ga zurfin wato sani wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace afara'aytum in aslama abdullah shin ku bani labari mana in abdullahi ibn salam ya musulunta me zai faru qalu suka ce azahu allah min zalik Allah ya tsare shi da wannan ba zai musulunta ba Allah ya kare shi ba kharaja abdullahi ilayhim sai abdullahi ya fito musu su ba kan yana nan ba fa qala ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida ba wanda ya cancanta da bauta ta gaskiya sai Allah kuma na shaida Muhammadu manzon Allah ne qalu suka ce sharruna wa bunu sharri <laughs> shine mai sharri mu <laughs> dan sharri mu wa waka'u fihi sai suka dinga magana aka ce waka'u fi ai sun fadi maganar ba su dace ba akan shi wazi subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa wa barakatuh Thank samun tiyar não. Look, I é